Gidan Rina littafi na goma sha bakwai. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai da tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alinsa sabansa da ma suka bisha ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa tashar kyama littafin gidan rina littafi na goma sha bakwai a littafin da ya gabata littafi na goma sha shida mun dakata ne daidai inda za ka yi nadama mafi muni a rayuwarka ni kwata-kwata kaina ya daure. na kasa gane menene manufarka na sato ne to ta yaya ma za a yi ki sani bayan ma ki bani damar zan damar da zan sanar da ke ba ya ƙara shi magana yana murmushin mugunta abin shi ya ci gaba da cewa ki nemi kujera ki zauna ki bude ki da kyau ki saurari manufofi na da suka sa ma na tura gumakan yara na suka yi kidnapping ɗinki saboda haka ki nemi wuri ki zauna tun kafin ma ki kai ni bango ma na sa a zaunar da ke dole raurau ta da idanuwa tare da furta amma ka san hakan bai dace ba ko a littafin da ya gabata masu saurare a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu wuce ba tare da bata lokaci ba national hospital abuja dadi kwance akan gadon asibiti an yi masa fixing din drip a hannun shi na dama sai sharar bacci yake yi zizi wacce ta gama waya da aliyu ta miƙe daga kan kujerar da take zaune ta nufi wajen gadon dadi ta zauna kusa da shi Ankali hankali ta riƙo hannuwansa na dama cikin tsananin tausayi take kallon fuskar mahaifin nata yayin da ɓangaren zuciyarta guda take jin tsanar mahaifiyarta tana huda sassan jikinta ta lumshe idanuwanta hawaye ne masu zafin gaske suka zubo mata bata damu ba ta bata damu da ta goge su ba ta ce dadi san ma baka yi dace da mata ta gari ba baka samar mana uwa ta gari ba dadi a yau ina nadamar kasancewar 'yar da zaituna ta haifa mun ta cuce mu dadi ta zubar mana da daraja da kima a idon duniya a halin yanzu ba wanda zai aure mu saboda mun kasance 'ya'yan matar da ta aikata zina da igiyoyin aurenta shikenan yanzu ba ma da damar shiga jama'a sai an goranta mana ta shi magana ɗaya da rushewa da sabon kuka mai tsananin gaske ta kife kanta a kirjin dadi tana ci gaba da kukanta tima ta kalli mina wacce idanuwanta suka yi lahuluhu da su saboda tsabar kuka ta ce ya mina na roƙe ki da ki daina kukan nan ni fa ya dace na yi na rusa kuka ba ku ba saboda ko ko babu komai ku ta hanyar ha da sauri mamma ta zabura daga bacci kar ma baccin ƙarya take ta danna wa Tima a shatta tare da faɗin Tima wani sharri ne aljanu naki suke shirin ƙulla min da ba za su ma bar ni na jima da wanda aka riga da aka ɗaura min ba Mina ta taso da sauri ta nufi wajenta, gabanta na faɗuwa ta ce, Mamma, kina nufin abin da ake yaɗa a kafafen labarai akan ki sharri ne ba gaskiya ba ne? kuka mamma ta fashe da shi tana girgiza kanta kamar ma kadangarwa sharri ne da gadar zare da magauta suka shirya min mina saboda an ga mahaifinku zai fito takarar gwamna kujerar eh, zai fito takarar kujerar gwamna mina ta ta share siririn hawaye da suka zubo mata da bayan hannu ta ce to to amma ma me me ya kai ki kika je hotel kuma babu kaya a jikinki sai wani dan munafikin batrob ne sanye ga jikinki Gaba ɗaya mamma ta didice da jin wannan tambayar ta Mina. Nan da nan ta yi tunanin ƙaryar da za ta yanka mata sai kawai dai ta karkace bakinta ta ce, Na fito daga gida da zumar zan je gidan ƙawata Hajiya Dijama. Har na kusa isa gidan wata bakar mota ta sha gaban motata. Wasu kattin katti majiya karfi na gani sun nufo motata kafin ki ce kobo sun fesa min wani abu ga fuska shi kenan ma ban sake sanin inda kaina yake ba sai farkawa ne na gani akan gadon hotel tsinannen yaron nan da ban san uwar da ta haife shi ba shi yana kwance a kusa da ni. Na yunkura da ƙarfi na nufi ƙofa ina buɗewa sai kawai na ci karo da ku a tsaye kafin ma na yi wani yunƙurin kare kaina sai kawai waɗannan la'antattun 'yan jaridu suka kewaye mu la'anannu. Cike da fushi Mina ta ce tabbas kowa ya yi shirya miki wannan abu mamma, sai Allah ya saka mana ya bi mana mu na ɓata mana suna. Dogon tsaki Tima ta ja tare da faɗin kai conki mun wai kan ma har sai yaushe ne ma zaki daina ɗaukawa wa kanki zunubai shin ke baki san hukuncin ƙarya bane a addinance ki ji tsoron Allah ki ji tsoron malicin ki mama ki tuna komai daren dadewa zaki mutu kuma tilas zaki riski abun da kika shuka yana jiran ki a kabarin ki mun ma ki sani duniya ƙarariya ce lahira kuma a can zamu dawoma. iya aikin ka na gari shine zai cece ka tun yaushe ni nayi wayo mun ma ban taba tun da na tashi na yi wayo ban taɓa gani kin yi aiki na gari ba. Shin ke ba kya tsoron azabar Allah ne? Tima ta ƙara magana tana mai tsare muma da firgitattun idanuwanta. ma ta rushe da kuka tare da faɗin Tima me ne ma aljanun naki ne? Me na tsare musu ne da a yaushe suke bina da mugun alkaba'i? Har Tima ta buɗe baki za ta yi magana Mina ta dakatar da ita ta hanyar riƙo mata hannu. tashi mu tafi ɗakin dadi mu bar mamma tana buƙatar hutu. Ba tare da Tima ta furta uffan ba ta miƙe yayin da Mina da tana janye da hannuwanta sai da suka kai bakin ƙofar fita Timan ta juyo ta kalli mamma cikin sa idanuwan mamma suka haɗu a kansu. Ta saki mata wani mushrikin murmushi ya da karkata mata hannu na babban yatsanta ta nuna shi ta yi ƙasa alamar you are finished. Da sauri sauri Mamma ta sadda kanta ƙasa tana jin wani masifaffen zafi da tururi a ƙasan zuciyarta, ta kuma sha alwashi ko ta wani hali ne sai ta ɗauki fansan abin da jarumi ya mata. Ba zai yiwu ba ita kaɗai sunanta ya ɓaci a duniya, dole su biyu ne za su sha tsinuwa daga bakin mutanen duniya ba wai ita kaɗai ba. Sannan wannan tozarci da ya yi mata iya saninta ba su shirya shi cikin tsarin plans ɗinsu ba, wato nufin shi ita tun anan ya gama amfani da ita, shi yasa ma ya fallasa ta idon duniya ko? Hawayen takaici suka zubo mata bata damu da ta goge su ba saboda wuta ce take ci a zuciyarta ba kuma za ta daina ruruwa ba har sai ta cimma burinta na ganin bayan jarumi da barisa A domin dai ita ce ma mutum ta farko da ta fara challenging ɗinta. Idanuwanta ne suka hasko wata suka hasko mata wayar Mina da ta bari a gefen drawan gado. Hannunta har rawa yake yi ta ɗauki wayar. inda Allah ya taimake ta Mina bata saka security code a wayar ba abu na farko da ta fara shine calling din namban jarumi abun takaici wayar tashi a kashi take kawarta Dija ma ta lalubo ringin biyu zuwa uku ta yi fikin muryarta a dakile ta ce hello hello Dija ma wake magana cewar Dija ma duk da ta gane muryar mamma ban son tsohon iskanci Dija ma tsawon zaman da nayi yi da ke ko sautin tusa ta kika ji ya ce a kin shaida balle muryata Allah ya baki hakuri tuna. ni sai yanzu ma na shaida ki da farko na ji muryar ki ta yi dusu dusu shi yasa ma ban gane ki ba Zai tuna wani mugun abu ne na ga yana karakaina a gidan rediyo da gidan talabijin ke har ma ma da kafafen sada zumunta shin ke ce da kanki kika aikata wannan mugun aikin ko kuma Husainan ki ce mun ma ta bata amsa da dogon tsaki tare da cewa uwata ce ta aikata ba husainata ta ba Luke jama'a. ban kira ki ba don tambaya da bada amsa ba na kira ki ne don ki taimaka min ki zo ki fitar da ni daga asibitin nan tun kafin ciwon gaskiya ta kama ni hmm? cewar Dijama har tana taɓe baki kina wani asibiti ne National Hospital a room 9 ki zo min da kaya na saka saboda ni da wanda yake tsirara duk ɗaya to shikenan gani nan zuwa ki zama ready kada gari garin taimako ni ma a zuba da ni a medium umma ta ji hatsaki tare da hangin up din wayan mintuna ba za su wuce kaɗan ba Dija ma ta faka motar ta a parking space din asibiti. Ta fito cikin sauri ta nufi cikin reception din asibitin. Ta bi korido da zai sada ta da room din da mamma ke kwance. Ta turo kofa ta shiga. Mamma tana ganin ta tayi zumbur ta miƙe zaune tun kafin ma Dija ma ta zauna ta ce ba ni kayan nan na saka ban san yaran nan su shigo su ganki. a yatsune ta buɗe handbag ɗinta ta ciro brand ɗin jallabiya ta miƙa mata ta saka jikinta har rawa yake ta yanne kanta kusan rabin fuskarta da mayafin duk ta bi ta kulle har suka fice daga ɗakin zuwa parking space babu ba su ci karo da idon sani ba madalla village wato garin Madalla. Barisa iya ta galla wa Uncle Suraj a rara tare da faɗin wallahi da sannu Allah zai toni asirin ka Uncle sai ka girbi abin da ka shuka da hannunka mugu azzalumi macuci maha'inci. ko kaɗan fuskar onkul bata nuna ya ji zafin kalamanta ba sai ma wani shegin murmushi da ya ɗaga pistol ɗin hannun nashi ya yi pointing ɗinta cikin kakkausar murya ya ce za ki zauna ko sai na harbe ki ne shegiyawa wuya a hakan sai da ta sake zuzzuga masa rara kafin nan ta zauna ta yi bala'in ɗaure fuska ta ce na zauna sai kai gaggawar faɗa min uban mai ma maka da ka sato ne mugu kawai mai fuska biyu numfasawa ya yi tare da gyara zaman shi ya ce, ina fatan kina da labarin halin da in-laws ɗinki suke ciki ko? Dama ka sato ni ne don ka sanar da ni halin da suke ciki? Cewar barista tana aika masa da wani mugun kallo. Cikin kwanciyar hankali ya ce, a'a, ba, babu ko ɗaya. To, kai gaggawan sanar da ni dalilinka saboda bana da lokacin ɓatawa tare da kai. Barista kenan. Ki bi ni fa hankali saboda duka mutanenki suna ƙarƙashin idona, kuma suna ƙarƙashin ikona. Baki da zaɓi sai abin da na zaɓa miki. Zaro idanuwa ta yi cikin kaɗuwa ta ce, Me kake nufi da wannan kurman zancen naka? Murmusawa ya yi tare da miƙewa tsaye ya nufi wajenta, yana mai ci gaba da murmushi da sauri ta tashi tsaye, muryarta tana rawa ta ce, Kar ka sake ka matso kusa da ni. Dari ya yi kwashe da ita tare da faɗin, Ki biyo ni domin dai ki samu amsar tambayar da kika yi min, saboda ni ma bana da lokacin ɓatawa wajen amsa miki tambayoyinki. Ta jatsaki ta bi bayan shi a baya, kamar kazar da ƙwai ya fashewa a ciki. Obce Senopa haka ta dinga bin shi har zuwa kofar wani daki da ke rufe. Yayi using ɗaya daga cikin kis hannun shi ya bude kofar. Da fuskar barista zai ta fara cin karo da yake tana fesin kofa tana ɗaure, da igiyoyi akan roba chair. cikin firgita da tashin hankali barista A ta bangaje Uncle ta karasa wajen barista Z ta durƙusa tare da cire mata salatif ɗin da aka rufe mata baki da shi kafin ta yi magana ta hango malam shi ma a daure kamar barista Z sai kawai da ta miƙe tsaye ta bi ɗakin da kallo Maryama da Baba Laraba idanuwanta suka hasko mata dukansu a ɗaure. Yayin da saidi yake ɗaure duk fuskar shi ta kumbura jini ya bushe a gefen bakin shi da alama ma ya da ba kaɗan ba. Gaba ɗaya jikin barisa A ya ɗauki rawa kamar ma mazari. A fusace ta nufi Uncle Surat ɗin da ke tsaye a jikin kofa yana zabga mata murmushi sai ka ce wanda ma ya aikata abin kirkin. Kai mahaukaci. Kai mahaukacin ina ne Uncle? me waɗannan bayan Allah suka yi ma da ka ma kawo su nan babes uncle Suraj yana yana yi mamun ma aiki ne muryar barisa zai ce ta daki kunnen barista A eh, wacce ta juyo da sauri cike da zallan mamaki ta ce mun kuma ƙware kuwa tare suke uncle ya girgiza kan shi tare da faɗin point of correction barisa Zara zaituna tana tana min aiki ne ba ni nake mata aiki ba yaushe ma tsohuwar ke ma kamar zaituna ma take da matsayin ma saka jarumi kamata aiki ke ma kin san wannan ba zai yiwu ba hararar shi barista sa ta yi tare da faɗin dalla malam ka rufe min bakinka ka bar ni na yi magana da ƙawata me kake faɗa ka faɗa ya yi tare da taɓe baki barista zai tace ce lokaci lokacin da jirgin mu ya yi landin dama na ce miki zan kira ki da zaran ma mun iso kafin na kira ki sai kawai ga uncle ya ce ke kika aiko shi ya yi fikin ɗinmu. Kasancewar nasa, matsayinki a gidan da kirkin shi da kike faɗa, ya sa ban ɓata lokaci ba wajen dogon nazari. Na umarci malam muka shiga motar shi, daga nan fa ba mu sake sanin inda muke ba. Sai daga baya ne ma muka dawo hayyacinmu muka tsinci kanmu a nan a ɗaɗɗaure, kuma a nan muka tarar da Maryama da Baba har ma da Said ɗin. Onkul ya shafi Uncle ya shafi gajeren gemunsa ya taka zuwa gaban barista Z, ya duka ya ɗauki salatif ɗin da barista A ta cire mata, yana fadin to, faɗi ba tambaye ki ba, labarin ya isa ka ko? Ta fahimci, na fahimci cewa idan ma na zuba miki ido, sai kin cinye min lokaci da labarai ko? Ya rufe wajen barista A, ya tanke hannuwanta ya ja ta zuwa waje, ya wurgi da ita ta faɗi ƙasa cikin rashin imani ya murza ki ya rufe. Barisa A ta miƙe da sauri-sauri ta riko gefe rigar shi tana roƙon shi don Allah Uncle Suraj ka yi haƙuri ka saki bayan Allah nan. Me su kai maka ne? Ba tare da ya tanka mata ba ya nufi steps yana takawa hankali. A ruɗe ta bishi har ma tana haɗawa da tuntuɓe. Uncle please dan Allah ka zo ka buɗe su musamman ma malam. A haife dai ya haife ka. Ya ƙarasa sauka ƙasa ya nufi wajen kujeran da yake zaune ya zauna sai wani karkada kafafuwa yake da gudu-gudu ta karaso ta zube gaban shi tana mai ci gaba da roƙon shi ganin ko motsawa bai yi ba balle ma ta sa ran ma zai karɓi buƙatar ta ganin yanda ya banza da ita ya tanka mata yasa ta sassauta murya ta ce uncle laifi mai muka yi maka ne da kai mana wannan abun laifi mai muka maka daga kama wannan wuri ya gyara zaman shi tare da yi mata shegin murmushin nan nashi ya ce yanzu kika yi tambaya mai amsa sai ki nemi waje ki zauna domin dai ba zan ba ki amsan ki kina a tsaye ba ba tare da gardama ba ta zauna ƙasa akan tayitsin tana kallon shi na sato ki ne saboda kina so ki taimaka wa Maryama na yi kidnapping din barista zai da kakanta saboda suna so su taimaka miki su taimaka ma Maryama ta dawo hankalinta Na sato Sa'id ne domin dai ina so ya sanar da ni duk wani shirinki a kan Maryama. Me Maryama ta yi maka ne da ba ka son samun lafiyarta? Saboda ta cancanci ta dawwama a haukace. Shi ne hukuncin azzaluma mayaudariya ta. Maryama ita da mijinta mugaye ne duk abin da na zama a yau sune ne sila. Barista A ta galla masa rara tare da faɗin uncle ban son wasa da hankali. Idan ma za ka yi magana just go straight forward ka ce ba mun ma ka ce ba mun ma kake wa aiki ba ita ce take maka aiki kenan da hannunka a haukan Maryam murmushi yayi tare da faɗin kware kuwa hatta abin da ya faru da zaituna a yau ni ne na shirya shi saboda mai uncle an maka wani laifi ne ma da ka zaɓi ka tarwatsa farin cikin iyali guda kafin na tarwatsa musu farin ciki su ne suka fara tarwatsa min nawa duk abin da na aikata a yanzu ɗaukar fansa ne akan ɗan uwana MR ɗin na yi amfani da zaituna ne kawai dai don na taka na taka ta domin na cimma burina kai kuna ta sauraron labari ba ku tambaye ni ma ya aka yi waye ma uncle din ba fa kawai dai ina ta jin na muna ta tafiya dai yanzu hakan nan ina ta jin ana taɓa mai riga ta baya ana ta taɓa mai riga ta baya a sai dama tambaya na za a yi ni ban sani ba ma ina ta buge hannun sanda na juya aka ce she tafiya nake ta yi ban tambaya ban ba da labarin uncle ba hmm? to Yanzu dai sai ku bi ni mu ji wane ne ma Uncle Suraj ɗin. Labarin jarumi kuma Uncle Suraj Ardo. Uncle Suraj ya gyara zaman shi tare da faɗin. Sai ki karkace ki da kyau ki sha labari kuma duk abin da zan faɗa miki na rantse da Ubangijin da ya busa min numfashi babu ƙarya a cikin sa Karo na farko da Barisa Sa'id ta ji wata ƴar natsuwa ta saukar mata saboda ta haƙa ta ji laifin da MR da Maryama suka aikata masa da har ma ya zaɓi ya jefa rayukansu cikin mummunan hali. Ga kuma wasu bayan Allah da basu ji ba basu gani ba su ma an saka su a ciki kamar ita da su bari Z yana so ne ya shafe su al'amarin nan da nan annurin kan fuskar Uncle Suraj ya dauke cak kamar an yi ruwan sama an ɗauke sai da ya dauki tsawon lokaci kafin nan ya ce kamar yadda kika samu labari ni maraya ne mahaifiyata ta rasu kuma ni kadai ta haifa a yanda na samu labari daga bakin dada ta ce ko gani na ma bata yi ba Allah ya karɓi ranta Dada, wacce ta maye min gurbin mahaifiyata, ta shayar da ni tare da ɗanta M. Ardo a lokacin bai wuce shekara ɗaya ba. Tun kafin na fara wayo nake shan gori da hantara daga ɗan uwana M. Ardo. A yaushe yana kirana da mara sa'a a rayuwa, wanda tsabar rashin sa'arsa ko nonon mahaifiyarsa ma bai sha ba. Sai na kishiyar uwa, ya sha yakan ce da ni ba dan shi ba da tuni ma na, na bi ta kiyama na mutu. Lokacin da na fara wayo na fahimci idan ma maganganunsa inda maganganunsa suka dosa. Duk lokacin da ya ce da ni haka sai na fashe da kuka, da je gurin dada na sanar mata, ta rarrashe ni da kalamai masu daɗi, shi kuma ta yi masa dukan tsiya. Dada tana matuƙar ƙaunata, zan iya cewa fiye da ɗa ‘ya'yanta da ta haifa a cikinta, kuma duk cikin ‘ya'yanta idan kika cire MR ɗo. kowannen su yana so da kauna yana so na da ƙaunata MR da ya tsane ni tsana mai tsananin gaske wacce har ta kai yana hasadan ci gabana ban tabbatar da hakan ba sai lokacin da na haɗu da Maryama Barisa A eh, ta katse shi da sauri ta hanyar cewa wace ce Maryama kai tsaye ce Maryama mahaukaciya uwar gidan MR ɗau Barisa A eh, ta girgiza kanta cike da ɗimbin mamaki ta Ci gaba, ina sauraron ka. Na haɗu da Maryama Ahmadu Bello University Zaria wato ABU Zaria shekarar 1972 kusan shekara 48 kenan a yanzu. A lokacin ina karatun digiri na ina shekarar ƙarshe ita kuma tana shekarar farko. Department ɗinmu ɗaya kasancewar mu mun fito ne gari ɗaya wato Yola. Yasa muka fara zumunci daga ƙarshe dai alakar mu ta shiga ta tashi daga zumunci zuwa zazzafar soyayya mai ƙarfin gaske. Ina matuƙar ƙaunar Maryama kamar numfashina haka ita ma take so na. Ban taɓa tsammanin akwai wani mahaluki da zai iya raba Maryama da soyayyata ba, ko da mahaifiyata ne, ashe gajeren tunani ne ya bani daman hakan. Na kammala karatuna ne cike da nasara babu ba alfahari ba duk yawan 'ya'yan arɗo ba wanda ma ya kai ni basira Allah ya albarkace ni na yi ƙwaƙwalwa mai tsauri ina da ƙwaƙwalwa na riƙe abu komai girmansa ko kuma komai ƙanƙantan shi zan iya cewa ma wannan baiwar tawa ita ta ƙara jawo min zazzafar ƙeya daga ɗan uwana M Ardo saboda ina kammala karatuna mahaifi mahaifinmu Allah ya ji kansa saboda ina kammala karatu mahaifinmu Allah ya ji kansa amin sun amin ban gane ba ya rasu kenan ba cewar barisa A tana mai tallafi kumatunta. Yayin da Uncle Surai ya ci gaba da cewa duk wani kasuwanci na mahaifinmu a wancan lokaci da ni ake tafiyar da shi duk wani sirri na dukiyar mahaifinmu ba wanda ban sani ba MRO hasada da bakin ciki na kamar ma za su kashe shi saboda haka ya kudurta aniyan duk wani farin ciki na sai ya yi awon gaba da shi sai ya fara bin bokaye da malaman tsibbu duk don ma a shiga tsakanina da mahaifina ya cire ni daga cikin kasuwancinsa Tsafi gaskiyan mai shi, sai gashi nan an waye gari duk abin da na taba sai ya lalace. Sannu sannu na fara janyo wa mahaifina asara wacce ma yana dab da afkawa. Yana dab da afkawa karayar arzikin. Da mahaifina ya fahimci abun daga gare ni ne sai ya fara ɗaure min fuska baya son gani na ya tsane ni daga ƙarshe sai cewa na daina zuwa kasuwa har sai ya neme ni. abun mamaki yana cire ni daga dukiyarsa sai ga ta dawo tana haɓaka fiye da farko. Ban gama jinyar korar da mahaifina ya yi min ba sai ga wani sabon al'amari Maryama za ta aure ɗan uwana M.R dubani ba. Ranar na yi kuka kamar raina zai fita. Dada ce kaɗai mai rarrashi na. Ba ƙaramin fushi da ta yi da M.R a dalili na ba. ta ce ya haƙura da auren Maryama saboda ni ne na fara neman aurenta, amma sai ya ƙeƙashe ƙasa ya ce Allah ya kashe ya bashi babu wanda ya isa ya raba shi da Maryama ina ji ina gani MR ɗo ya aure Maryama kuma ma ba wanda ya nuna masa kuskuren sa saboda malamin shi ya riga da ya rufe masa bakin mutane ba wanda zai zai iya tanka masa washe gari da aurensa da Maryama washe gari da aurensa da Maryama ya zo ya same ni a ɗakina da da ke soron gidanmu cike da izgilanci yake kallo na kafin ya ce suraj dama na gaya maka baka da sa a rayuwa amma baka yadda ba sai ga shi ka fara ganin zahiri da kanka yanzu haka duk abin da ka mallaka ya dawo nawa hatta maryama da kake hauka a kanta yanzu ta wace kaɗan ma ka fara gani daga cikin ƙiyayyar da nake maka tsabar takaici da wutar tsana tsanarsa da ke ruruwa a cikin zuciyata ya hana ni tanka masa har ya gama tsoki burutsunsa ya tafi kawai dai ina ta sharar hawaye sa iya ƙiyayyar 'yan uba bala'i ce da kuka na na sami dada na kwashe duk abin da ya faru na sanar mata ita kuka ne kuka daga ƙarshe dai ita ce ta lallashe ne, ta kama shanuna ta kama shanunta da ake kiwo ta sayar ta bani kuɗi na jajari na fara kasuwanci sai dai kash ban mai da watanni uku ba duk yawan kuɗin suka lalace kusan duk wasu abubuwa da na mallaka sun kare. abun da ta bani ya rushe. Ina cikin wannan hali muka waye gari mahaifinmu ya rasu. Bayan an raba gado an ba wa kowanne kowannen a daren da ba zan ma taɓa mantawa ba sai ga MR ɗo ya zo min da shi da abokin shi Kabir cike da izza da zallan izgilanci ya umarce ni da na mallaka mishi nawa gado babu musu balle gardama na tsinci kaina da ɗauka masa ɗauko masa takardun dukiya na bashi ya kalle ni na dariyar mugunta ce Sarat na ce na yaya ya ce ina so ka shiga duniya ka yi nesa da nan kar ka dawo har abada nan ma sai na tsinci kaina da cewa to yaya washe gari ko sallar asuba ma ban yi ba na haɗa kayana ban da zango a ko ina ba sai ƙasar Kamerun. a nan na share shekaru masu yawan gaske ko sunan ƙasa ta Najeriya ba na so na ji ba na son na ji an ambaci Najeriya ko da ko a wani wuri ne a haka na ci gaba da rayuwata ko zancen aure ma ba na yi wannan shine dalilin da yasa ban yi aure ba da wuri Cikin ikon Ubangiji da ƙudirinsa na wayi gari babu abin da nake so irin na ganni a ƙasata ta haihuwa Najeriya. Haka na haɗa 'yan kayana na baro Kamaru. Dama ban tara komai ba illa tarin wahala da kuncin rayuwa. Lokacin da na isa gidanmu yan uwana kowa ya yi farin cikin dawata sai dai ban tarar da Dada ba, Allah ya yi mata rasuwa shekaru bakwai da suka wuce. Na yi kukan mutuwarta sosai saboda ita ce nake kallo a matsayin mahaifiyata. A nan na samu labarin ‘yan ardo ya dawo daga kasar waje ya yi kuɗi na ban mamaki yana ɗaya daga cikin masu kuɗi ma a cikin Najeriya. A lokacin da ake bani wannan labarin ji nake yi tamkar ma zan haɗe zuciyata na mutu daga nan na sha alwashin sai na ɗauki fansar abin da ya min. A wani yammaci ina zaune a kofar gidan, abin duniya da ya biya taro ya min yawa sai ga wani matashin saurayi ya zo mini, wai in zo mahaifinsa na son magana da ni ban yi gaddama ba na bi saurayin zuwa gidansu duk ma da ban san shi ba muna zuwa ya min iso ɗakin da mahaifin nasa inda yake kwance yana jinya Amina kin san waye mahaifin wannan saurayi Barisa ta girgiza kanta Surai ya share hawayensa da suka zubo masa da tafin hannunsa tare da faɗin Kabir ne abokin yaya M Ardo wanda tare da tallafinsa ne ɗan uwana ya lalata min rayuwa yana kuka yana bani labarin yanda aka yi suka yi min asiri A lokacin da yake bani wannan labari sai kawai na tsinci kaina da jin rashin imani na rasa zuciyata. Babu abin da nake buri irin na bi hanyar da ɗan uwana ya bi domin dai na ɗauki fansar abin da ya min. Duk roƙo da gafara da Kabiru yake min ban ko kalle shi ba, kawai dai na tsinci kaina da ficewa daga ɗakin. Da taimakon abokina Hamza na samu wani shahararren boka ya min asirin da MR da kansa ya zo har Yola ya damƙa min kula da kamfaninsa da ke Yola. Sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba. Kamar yadda na ji Malam Bahaushe yana cewa, sai ga shi cikin lokaci kankani M. ya yarda da ni ya zunduma ni a cikin dukiyarsa tsundum. Ganin yadda ya bani amana sai jikina ya fara sanyi, ga kuma Maryama da ke jin kunya a duk lokacin da muka haɗu da ita. Ana cikin haka Allah ya haɗa ni da Zaituna wacce kyanta ne ya ruɗa ni. Zancen gaskiya ina matuƙar son mace mai kyau. duk da na san ma a baya ta yi sana'ar karuwanci a yanzu ta tuba ba wani aibu ba ne na aure ta na gabatar da zaituna a wurin yan ardo a matsayin wacce zan aura kin san me ya ce amina nan ma girgiza kai ba risa ta yi ta zama kamar ma wata wanda ma bata cikin natsuwanta ta zama specialist saboda jin labarin take tamkan ma tatsuniya cike da takaici surat ya ɗauki handcuffs da bottle ɗin eh, champagne camfagni ne ko da mene giya ne ko mene oho, ni dai ban je birni na kalla ba. A kan center table ɗin da ke gabansa, ya tsiyaya a two cups, ya miƙa wa barisa A guda. Ba ta yi gaddama ba ta karba, saboda tana tsananin buƙatar abin da za ta jiƙa maƙoshinta da shi. Bayan su ya jiƙa nasa maƙoshin Uncle Suraj yana jijjiga cup ɗin da hannunsa tare da kallon cup ɗin kamar ma a cikinsa ne zai lalabo labarin nasa da zai ci gaba da bama barista A. Sai da ya shiru na wasu mintuna kafin nan ya ci gaba da cewa da buɗar bakinsa sai kecewa da dariya ya yi cikin izza da izgilanci nasa da ya saba yi min tun muna yara ya ce dama na san sai hakan ta faru da kai Sirat. Ba kana ce sai ka aure mace mai kyau ba wannan da ya tsohuwar karuwa ce. Kai da ‘ya'ya na gari sai dai ka gani a gare mu. ya ƙara shi magana na mai kwashewa da dariya Daga ni har zaituna a sanye muka fito daga ofis ɗin shi har ma na yi nisa da ofis ɗin ina jiyo sautin dariyar tasa daren rana a daren daren wannan rana ban rintsa ba washe gari na haɗu da zaituna na gabatar mata da burina na son ta auri m ardo mu kwashe dukiyarsa saboda ita ce take saka shi izgilanci da girman kai da yake ita ma wata shashasha ce ba tare da wani dogon nazari ba ta amince. Daga nan muka wuce wajen wani boka a wani ƙauye da ke Mina ta jihar Niger State. Shi ne ya mana asirin da M ɗo ya auri Zaituna. Lokacin da muka gano Maryama tana da juna biyu, Mun je wajen bokan da zumar ya lalata cikin, ya ce babu makawa sai ta haife shi, sai muka buƙaci ya yi mata asiri ta haukace. Lokacin da zaitunan ta haihu, ta haifi ‘ya mace sai dai fa bata zo da rai ba. Sai muka taki sa'a M yana Lagos. Abin mamaki sai ga Maryama ta haihu duk da cikinta a lokacin yana da watanni takwas ne ashe twins ne a cikin nata kuma duk maza shi yasa mata haihu a watanni takwas sai dai fa ita ma ɗaya bai zo da rai ba na cewa zaituna ta ɗauki ɗan maryama ta mayar ya zama nata ta ɗauki gawar ‘yarta wacce ta mutu ta ce maryama ta haife ta ta sa a binne ɗan maryaman wanda bai zo da rai ba hikima hikimanta ta yin hakan shine ban so M Ardo ya taɓa ya taɓa alfahari da cewa Maryama ta taɓa haifa masa ɗa namiji. Dama burinsa Maryama ta haifa masa magaji. Mu ne muka yi ma M Aliyu asiri. Mu ne muka yi mawa Aliyu asiri da yasa ya tsani aure da da ma mata duka. A dalilin boka ya gaya mana muddin muka sake Aliyu ya aure ba za mu cimma burinmu na mallakan dukiyar M Ardo ba. Labarin ya canza daga lokacin da M Ardo ya nemo masa aurenki. Muka je wa boka da buƙatar ya wargaza aure kamar yadda ya saba yi mana a baya, sai cewa ya tabbace Aliyu ya aure ki domin dai ya ga akwai rabon 'ya'ya a tsakanin ku sai dai kada fa mu sake Aliyu ya kusance ki. Daga lokacin da ya kusance ki komai namu zai taɓarɓare sai gashi ma hakan tana shirin faruwa. Ni da Zaituna mun kasance muna aikata zina, yanzu haka ma ina da 'ya a tare da ita. Barisa A a take ta katse masa hanzari ta hanyar cewa, ai na sani, ko ba Tima ba, mai ajanun ƙarya kake nufi tuni na gano yarka ce uncle srach cikin kaduwa uncle srach in yake kallon barista e ita kuma sai murmushi take zabga masa na san kana so ka san ta wace hanya ma na bi na gano tima yarkace ce ko amsar ita ce ta cikin baccin tima bacci kuma uncle srach ya maimaita cike da mamaki kwarai kuwa ta baccinta wanda ko ita kanta tima bata san na sani ba ranar da aljanu Ranar da Aliyu ya yi tafiya zuwa Lagos, ina jin tsoro in kwana ni kaɗai. Sai na nemi Zizi da Mina su zo su taya ni kwana, amma sai mun mata hana su. Sai kawai na gayyato 'yan aiki da su zo mu kwana tare. Har na rufe ƙofa sai na ji nokin, Ko da na buɗe ƙofa sai na ga Tima, kamar yadda ta saba yin pretending na iskokinta, hakan ta yi min. Ta wuce ni ba tare da ta ce da ni uffan ba. Ina kallonta ta, ta haura har upstairs. Na bi ta da sauri tana zuwa ta buɗe bedroom ina ta shiga ta kwanta akan gado gadona. Sai lokacin ta ce da ni, ni, ta ce da ni matar yaya na zo ne na taya ki kwana. Na yi mata murmushi tare da cewa na gode Tima. Bata ta ɗauki dogon lokaci ba ta fara bacci ni kuma na ɗauki laptop ɗina domin daina yi wani aiki. Tima tana cikin mutane da ke bayyanar da damuwarsu ta cikin bacci da suke yi. Can tsakiyar dare baccinta ya fara nisa sai ta fara kuka tana faɗin mumma kin cuce ni. Me nayi muku ke da Uncle Stretch za ku samar da ni ta ƙazamar hanya. Allah ya isa tsakanina da ku ba zan taɓa yafe muku ba. Sai zubabe nake yi. Duka duka anan wurin zan dakata. Na san cewa ba za ku ji haushina ba saboda second to the last ne. Daga wannan sai karshe. Littafin ya zo karshe fa, kamar yadda kuka ji labarin aka zo da shi karshe. insha Allah wannan shine littafi na kusa da na ƙarshe da muka yi kenan kuma za mu haɗa littafi na ƙarshe wanda insha Allah tare suke Anta Amina afwan jiyan ɗin ta ce ta mutu da mun kammala shi a jiya a daren fa to Allah ya kaddara wayan ta mutu antina na littafin ta faru ta ƙare shine zai fara zuwa amma mutanen Niger ba naku bane kun ji ko ku yi haƙuri na mutanen mm? zan faɗa muku a cikin labarin